sauraronmu Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki daga Daily Trust ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. Bankin Musulunci ya kammala taron shi na shekara-shekara wanda aka yi a bana a birnin Jidda a ƙasar Saudiya daga goma ga watan nan na Mayu zuwa ranar goma sha uku. A cikin shirin namu na yau za ku ji taken taron na bana da kuma yadda 'yan Najeriya za su anhwana ta hanyoyi da dama kamar kasuwanci da noma, har ma da wani tsarin tallafa ma mata 'yan kasuwa da kuma bankin ja'iz na musulunci domin ayyukan shi su ci gaba da kankama a ƙasar Najeriya. Abokin aikin Musulun Umar Ibrahim ya halarci taron na Bankin Musulunci a birnin Jidda ƙasar Saudiya. Ga tsarabar da ya turo mana daga can. Taron ya samu ƙaratar manyan baƙi daga ƙasashe aƙalla hamsin da bakwai waɗanda dukkaninsu mambobi ne na shi wannan babban banki. Haka zalika an samu halartar manyan baƙi masu sa ido daga shiyoyi daban-daban daga ƙasashe daban-daban na faɗin duniya a wannan shekara an samu nasarar samun mutane daga ƙasashe 99 da suka halarci wannan taro na babban bankin musulunci na duniya a garin jidda da ke ƙasar saudi arabia kuma taron na kwanaki hudu ne kacal taron ya mai da hankali ne ga tattaunawa da kuma ƙara ƙulla alaƙa da haɗin gwiwa tsakanin manya-manyan ma'aikatu gwamnatoci da kuma mutane domin haɓaka ci gaba na kasuwanci da kuma sauran al'amuran rayuwa da ya shafi al'umma kai tsaye. Maudu'in wannan taro a wannan shekara shine ƙulla zumunci ko kuma haɗin gwiwa domin kaɗe wasu fitintunu da suke tunkarar sassa daban-daban na rayuwar al'umma a faɗin duniya kuma an zaɓi wannan maudu'i ne duba ga irin halin da duniya take ciki ƙasashe da dama suna cikin matsaloli da suka shafi sauyin yanayi abinci harka ta rigingimu harkoki na tattalin arziki da sauransu kamar yadda na faɗa ma'aikatu masu zaman kansu da kuma na gwamnati da dama sun samu halarta wannan taro kuma an kasa wannan taro ne kashi daban-daban su kansu ma'aikatu ko kuma ce kamfanoni masu zaman kansu aka ware musu nasu wurin daban domin su zauna su tattauna su bujiro da al'amuran da suke damun su sannan kuma a neman masalaha, a neman mafita ga waɗannan matsaloli shi kuma bankin musulunci na duniya zai shiga tsakani domin ganin cewar an kauda dukkanin waɗannan bukatu da Wannan kamfanonuwa ko kuma gwamnatoci suka zo da su haka zalika taron ya mai da hankali ne wurin ganin cewar an ƙara ƙulla zumunta da harkoki na alheri tsakanin ƙasashe daban-daban da kuma kamfanoni da gwamnatoci duk domin dai a samu a kai ga gaci ga buƙatu da ake da su na yau da kullum tun da fari shi babban bankin musulunci na duniya ya sahale akalla dala miliyan 558 ga wasu ayyuka da za a gabatar a su waɗannan ƙasashe 57 waɗanda mambobi ne na shi kanshi babban bankin Musulunci na duniya za a gabatar da waɗannan ayyuka ne waɗanda kai tsaye za su taɓa rayuwar al'umma kuma musamman talakawa. shugabannin kamfanoni masu zaman kansu sun samu zama na musamman inda suka tattauna hanyoyin da za su bi domin su bujiro da amfani da ilimin zamani da kuma ilimin kimiyya wurin ganin cewar an tabbatar da wata madogara ko kuma an sanya wata turba wacce za a hau domin ceto halin da suke ciki ko kuma halin da fannin yake ciki. taron ya samu halartar ministar harkokin kuɗi ta najeriya hajiya zainab ahmad wacce ta zo ta sa hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi shi babban bankin musulunci na duniya ɗin, da kuma ƙasar najeriya yarjejeniya ce ta kuɗi da suka kai akalla dala biliyan ɗaya domin ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwanci da noma da sauransu baya ga haka bankin musulunci a najeriya wato jais bank su ma sun samu sahalewar sa hannu sun shiga yarjejeniya kan wani tsari na murabaha da suke ci gaba da gabatarwa na tsawon shekaru biyar tsakanin su da bankin Musulunci na duniya kuma sun samu sahalewar dala miliyan goma domin ci gaba da gudanar da wannan tsari wanda tsari ne wanda yake tallafawa masu harkokin kasuwanci waɗanda suke fitar da kayan abinci a tsakanin ƙasa da ƙasa. Taron dai da ake ta yi kenan mutane da dama kamfanoni gwamnatoci suna nan suna ci gaba da zama domin ganin cewar sun samu mafita ga matsalolin da ke damun su da kuma buɗe hanyoyi da za su taimaki juna da kuma mika bukatun nasu ga babban bankin na musulunci na duniya domin dubawa da kuma a tallafa musu. a kai ga ci gaba ki daya. Abokin aikinmu kenan Salim Umar Ibrahim daga Jidda da bayanin abubuwan da suka gudana a wajen taron bankin Musulunci da kuma irin alherin da Najeriya za ta amfana da shi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi Rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Rediyo a jihar Gombe a kan mita 97.3. Har wa yau Salim Umar Ibrahim ya haɗu da wani ɗan Najeriya ma'aikacin bankin ma masana'antu, wanda shi ma ya je Jidda domin halartar taron na bankin Musulunci, kuma suka tattamna kamar haka. Sunana Abdurrab Bashir, na zo daga Bank of Industry on behalf of uh, akwai program da muke running uh, Brave Women Nigeria Project. So, na zo tare da project manager na, mu biyu muka zo akan wannan uh, project ne. za ka dan mana bayani game da shi wannan project ɗin da kuke yi shi project ɗin da muke ɗin nan brave women nigeria project project ne wanda yake tallafawa mata 'yan kasuwa wanda ƙananu da matsakaitan 'yan kasuwa mata dai su suke da leadership role akan su suke jan garamar uh, kasuwancin a nan eh, islamic development bank da wifi su suka ba da kuɗin da ake ba da wannan tallafin a najeriya ana yin su a states uku akwai gombe akwai edo da kuma kano states tun uh, last year aka fara an tallafa wa mutane sosai wanda aka ba su daga dala dubu biyar zuwa har dala dubu sha biyar kuma macin grant ne wanda cewa idan kina da abin da zaki a kasuwancin ki sai ki kawo rabi project din sai ta baki rabi so akwai wanda suka yi suka iya samun har in aka juya shi zuwa naira miliyan shida da dubu ɗari biyu da ashirin da biyar zuwa haka so kaga in aka hada tana da miliyan kusan sha uku kenan akwai matsaloli da kuka samu game da su wayannan mutane da kuke tallafawa dama duk abin da ake dole akwai matsaloli manya-manyan matsalolin da aka ake samu shine ka san mutanenmu ana kasuwanci ne kawai kara zube ba a rubuce-rubuce ba a wani Eh, wannan kawai dai zaka ga mace tana kasuwanci ba ta san irin waɗannan rubuce-rubuce ɗin ba da formalizing abubuwa so yawanci da muka zo musu da shi su akwai business continuity plan da ake koya musu su yi to a wannan business continuity plan din zai ba wa 'yar kasuwa dama duk wani abin da take bukata idan an samu ko natural disaster ko wani irin covid kasuwancin ta ba zai tsaya ba to shine aka koya musu to a garin wannan abun shine gaskiya muka dan samu matsaltsalu haka wanda su ba su saba da rubuce-rubuce ba kawai suna so ne a yi abu amma dai alhamdulillahi mutane da yawa sun amfana da wannan tallafi din. To me za ku tafi me kuke burin tafiya da shi yanzu daga nan wannan taro da kuka zo? To a nan mun zo mun samu mun yi mitin da eh, mun yi mitin da mutane da dama sannan kamar yadda na gaya maka shi brave women nigeria project ana yin shi a kasashe uku ne yanzu duk da yemen sun gama an yi a yemen ana yi a burkina faso yanzu sannan sai nigeria so mun haɗu da duka wayannan na kasashe biyu din muka zama kasashe uku muka yi muka yi eh, sharing experiences da ideas sannan kuma kowa ya ba wa kowa shawara duk mun ɗauki darussa akan yanda muke implementing sannan kuma ba su islamic development bank din ma mun tattauna da su akan akan hanyoyi da za a ƙara bunƙasa wannan program ɗin ya ci gaba tunda yanzu ya kusa ƙarewa amma muna ana duba possibility na extending a ci gaba da eh, wannan ɗin insha Allah. Salim Umar Ibrahim kenan a tattaunawarsu da Abdulra'uf Bashir ma'aikacin bankin tallafa ma masana'antu na Najeriya wanda shi ma ya halarci taron bankin Musulunci da aka yi a birnin Jidda ƙasar Saudiyya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai wani jikon da izinin Allah. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Salim Umar Ibrahim wanda ya halarci taron bankin Musulunci a Jidda ƙasar Saudiya. Ku huta lahiya.